sai matsala ta takwas kyautar naman layya ga tafi ko kirista ya halatta a ba wa tafi ko kirista naman layya musamman wanda ba yana yakin musulmi ba in gane ko A kilan ma ana fatan ya musulmi yana da iya babu laifi a ba da kyautar naman layya ga ire-iren waɗannan babu faɗa a tsakani sa'annan idan ma ana fatan zai iya zama in gane idan haka wanda yake da ma'aikata da suke kamar kiristoci ko ko abokai ko kaza haka yana iya basu daga cikin naman kamar yadda malam Usaini rahimahullahu ta'ala ya ambata mun gane ko kuma babu laifi idan mun fahimci wannan bayani a ba ma kirista kyauta don ya musulunta mun gane labarin ya ɗauko a dunkulu a bashi don ya rubi aka musulunci ya bari cikin ma musulunci babu daidai musulunci ta kuma ya yi daidai sannan kuma wanda ya nuna sai an ba shi kafin ya musulunta ana iya ba shi kuma ya musulunta ko musulunci ya yi daidai kada wani ya goge mai musulunci ce ya yi musulunci kirki ba kun gane ne a sai matsala ta tara idan mutum ya yi ragon layya sai ragon ya zo ya gajiya bayan ya riga ya tsaya ya lissafi shi da ƙoshin lafiyarsa sai kuma ya zo ya zamanto yana zawo ko yana ya dai kamu da wani cuta haka bayan an siya za a yi laiya da shi ko ku sai wani ya kama ka wannan sai ku ci shi a matsayin namu ah, idan mutum ya siyi ragon layya a cikin ƙoshin lafiya a yayin da idan kake hanyar kai shi gida ko ya isa gida sai wani abu ya faru ya jawo mai ciwo haka kamar karya ko kuma cuta haka ya kama shi to babu laifi a yi layya da shi kun gane ko babu laifi a yi layya da shi da sharaɗin kada mutum ne ya dama shi wannan abu tantance kada ya zama to mutum ya ja masa karyar irin masu zuwa da shi karo ko ce bari a je a yi karo to sai wani abu ya same shi karo kaga wannan ka yi hasara ya hankali amma wanda babu ruwanka ka ɗauko shi ka aiki sai abin ya je same shi a inda yake wannan babu laifi za a iya yin zumunci matsala ta goma za a iya cin bashi a sai ragon layya ina ji tambayar nan ta fi jiya ah, eh ya halatta a ci bashin siyan ragon layya da sharaɗin tana da ikon biya da sharaɗin tana da ikon biya sa'an nan kuma idan bashi yana kan mutum, kuma ga layya, ga kuɗi a hannunka, ba shi nan za ka fara biya ko ku za ka jera ga layya? Magana biyu. Ba ce za a iya cin bashi ba, to yanzu ga bashi a biyan ka za kuma ga kuɗi a hannunka, kuma ga ragon layya. da mai bashi ya zo ya yi shuru shuru shi ma yana so ya yana ragon ya ne da bashi sai ka ce mai da imani a daidai lokacin sallah ne za ka zo ka matsa mun jaka da Allah jibinwa ne ba ba shi da tausayi da ni da yara ka don ita kada ma ta sai ragon layya saboda ita ce ba ta da lada dan yaran ka kake son kai ne san amma abinda malamai suka ce shi ne da bashi da layya bashi za a fara gabatar kuna gane tun daga kuɗin da za ka biya bashi a hannun ko mai bashi yana buƙata ko lokacin bashi biyan bashi ya yi ko ba ƙara maka lokaci ba ka biya shi ne musulunci Allah ya samu dace Matsala ta sha ɗaya, za a iya wa wani layya ta yi nasa, ba tambayar ta fi jiro jiya ko, yake ya yi nashi, ya yi na matan shi, ya yi na ‘ya'yan shi, ya yi na ƙanin shi, kowa ma ya yi ma kowa ma. Za a iya yi? Eh, ya halatta a yi ma wani layya wanda ya gajiya mai yi makai, ba zai iya makai. to za a iya wanda zai iya matsansa sai a kyale shi ya ne ya ya ya ya ya yi matsansa da sharaɗin kuma a nemi izini ko a sanar da shi mun gane wani zan maka yanka shekara ita a su ba ana sanar da mun gane ku. idan kuma ya zamanto mutum shi yana da hali kuma abin da yake wajibi yana wuyan wanda yake da hali duk don haka ba a barna su musulunci yana daidai kama mutane dukiyarsu saboda kun ga wannan kuɗin shi ne ƙashin bayan rayuwar mutum ya kamata a gane ta ba wai za ka zo ka nuna cewa kai kana da kuɗi mutane za su iya yi kuma kai ka je kai ka siya musu To kaga a nan ya kamata hukuma su gane, da kuma wasu masu hali da suke ba da raguna ma, mutane da suke da ƙarfi yi, to gashi malamai sun ce zai yi Wanda zai da hali, za a iya masa shi ma da izininsa za a yi. Wanda kuma yake da hali yi ma kansa, to fa wajibi shi ne a wuyansa, ba wuyan kowa ba. Ya ga dama ya ga dama kai, da haka wanda za su je su su matsa ma hukuma cewa su dan lokacin wani siyasa ake ko ya kamata gwamna ya kamata kansila ko ciyama ya kamata a tsima mutane ran ko wani mutanen da za a tsima fa ciyama ne na fati ko kaza kaza kaza kaza kaga wannan bai dace a maganar nan Allah ya sa matsala ta sha za a iya ba da kyautar nama ga mabukata misali a siyo ragon layya sai a ba wa mabukata su je su su ma su yi su yanka kaga kai ne za ka yi yi yanka na sha ɗaya ba ina yana wani gari ne kai kana wani gari ko kuma kai ka ka tara a gidanka ya za ka ce da izininka ko dan shi yanzu ba zai ma dana mun ba shi ya yanka masa ya samu lada ka ga wani zai ce a'a da Allah ba ni kuɗi ya fi buƙatar kuɗi ya za ka ce shi da izini to yanzu ba sai ka nemi izini ragon ne gaba ɗaya za ka yi za ka ce a kaiwa wani misali ko kuma ba kuɗi za a iya yin wannan rika tantance bayani kada wani ya ta da na ɗaya da na biyu ɗaya ne kai bambanci ya ce eh za a iya yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ai yayi yanka guda biyu ko domin kacce biyar raguna wannan sai yake nuna cewa ana iya yin haka a ba mabukata isso especial